الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا, إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم ثم في مذهبه قولان قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره فهذا نزاعهم في وقت السلام وأما في وقت الدعاء فلم ينازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة للحجرة والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم كذب على مالك ليس لها إسناد معروف وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابي كما ذكره إسماعيل ابن إسحاق القاضي وغيره مثل ما ذكروا أنه أنه سئل أنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيامة مستقبل الهجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلها أولها ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم ولو كان استقبال الهجرة عند الدعاء مشروع لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق أسبق إليه ممن بعدهم والداعي يدعو الله وحده وقد نهي عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى كما نهي عن استقبال الحجرة عند عند الصلاة لله تعالى كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه فلا يجوز أن يصلي إلى شيء من القبور لا قبور الأنبياء ولا غيرهم لهذا الحديث الصحيح ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر بل هذا من البدع المحدثة وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء وإنما لم يجز, لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله فلئلا يجوز الصلاة له بطريق الأولى فعلم أنه لا يجوز أن أن يسأل الميت شيئا ولا يطلب منه أن يدعو ولا يطلب منه أن يدعو الله ولا غير وغير ذلك ولا يجوز أن يشكي إليه شيء من مصاب الدنيا والدين ولو جاز أن يشكي, أن يشكي إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك لا يفضي إلى الشرك وهذا يفضي إلى الشرك لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له لما له في ذلك من الأجر والثواب وبعد الموت ليس مكلفا بل ما يفعله من من ذكر لله تعالى ودعاء ونحو ذلك كما أن موسى يصلي في قبره وكما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت المقدس وتسبيح أهل الجنة والملائكة فهم يتمتعون بذلك وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به يمتحن به العباد وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر لا يؤثر في ذلك شيئا بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به وهم إنما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق كما قال سبحانه كما قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى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 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 6 miladiya ta 2009 a wannan majalisin namu na mako-mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 و700 wannan kuma shine darasinmu na nawa saba'in da takwas na'am idan ba manta ba ibn taymiya ya fara magana akan wasu matakai guda hudu ko wasu nau'uka guda hudu na addu'o'i waɗanda shari'a ba ta yarda da su ba nau'i na farko addu'a'u ghairillah du'a'u ghairillah sannan kuma nau'i na biyu talabu du'a min ghairillah almayyiti aw alghaibi nau'i na farko mutum ya rika kiran wani Allah wanda yake matacce ne ko kuma baya tare da kai annabi ne ko salihi ko wali ko mai matsayinsa ka rika neman taimakonsa da agajinsa da tallafinsa yayin da bakwa tare ko kuma ma ya mutu ya bar duniya malam ya ce wannan shirka ce da Allah babba sannan nau'i na biyu ka rika cewa wane ya yi maka addu'a wanan nan kuma ya riga ya mutu ko kuma wanan nan ba tare da shi yana wani gari ko yana wata ƙasa kai kana wata ƙasa amma kuma kana roƙon cewa ya yi maka addu'a to wani ya ce yadda kiristoci suke yi ga maryam salam da waninta ce wannan babu ko shakka bai halatta ba yana daga cikin bidi'o'i wanda magabatan farko ba su yi ba abinda ake bukata yayin da ka ziyarci kabari shine ka yi wa wannan na cikin kabarin addu'a Allah ya yafe masa ya gafarta masa wannan shine abinda shari'a ta dora maka ta shar'anta maka ba ka roƙe shi shi ya yi maka ba sai dai kai ta bangaren ka kai masa addu'a Allah ya yafe masa wannan ita ce shari'a shine kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar kuma yayin da ka je za ka yi addu'a ina za ka fuskanta za ka fuskanci kabarin ne ko za ka fuskanci alƙibla a nan malam ya koro magana a kan ziyarar kabarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ka je za ka yi masa sallama shin za ka fuskanci kabarin ka yi masa salati ka yi wa abubakar da umar sallama idan kuma ka zo addu'a ina za ka fuskanta kabarin za ka fuskanta nan ma ko kuma a'a za ka fuskanci alƙibla ne to shine mala yake cewa mazhabul a'immatil arba'a مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ما لن يتي مذهبا لإمامي قداهد مالك دا أبو حنيفة دا الشافعي دا أحمد وغيرهم دا ما وسنسو min a'immatil islam daga limaman musulunci mazhabar su ko abin da suka tafi a sa dangane da wannan shine annan rajula idza sallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa arada an yad'uwa idan mutum yayi wa annabi sallallahu sallama da salati yayin da ya je kabarinsa sannan kuma ya so yayi wa kansa addu'a ya roƙi Allah a gurin fa innahu yastaqbilu al-qibla to a nan mutum zai fuskanci alƙibla ne yayin da ka zo za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da sallama sannan kuma sai ka so ka yi addu'a ka roƙi Allah bukatunka to malam ya ce dukkan mazhabar limamai guda hudu maliku abu hanifa shafi'i ahmad da sauran ma malaman da ba su ba abinda suke cewa shine mutum zai fuskanci alƙibla ne ba zai fuskanci kabarin ya yi addu'a ba واختلفوا في وقت السلام عليه yi سكي yayin da zai masa sallama zai fuskanci kamarin yayin sallama ko ba zai fuskanta ba a anan suka yi saɓani amma ba a wajen addu'a ba a wajen addu'a dukkan su sun yi ittifaki akan cewa za ka kalli alƙibla ne faƙala salata limamai uku malik wa shafi'i wa ahmad limamai uku malik da shafi'i da ahmad suka ce yastaqbilul hujra wa yusallimu alaihi min tilqa'i wajhihi zai fuskanci wannan daki na nana Aisha inda aka binne manzo sallallahu alaihi wa sallama da abokansa biyu Abubakar da Umar wannan dakin zai fuskanta ya yi wa annabi sallallahu alaihi sallama sallama gaba da gaba zai fuskance shi gaba da gaba ya yi masa sallama wa qala abu hanifa la yastaqbilu al-hujrata waqta as-salami kama la yastaqbiluha waqta ad-du'a bi ittifaqihim amma shi abu hanifa yana ga ko a yayin sallama ɗin. ba za ka fuskanci ɗakin gaba da gaba ba kamar yadda a lokacin da za ka yi addu'a ɗin duk sun yi ittifaƙi kan cewa ba za ka fuskanci ɗakin gaba da gaba ba sun mafi mazhabihi kaulani sannan sai ya zan akwai magana biyu da malamai suka yi a mazhabar abu hanifa kila magana ta farko yastadbirul hujra zai bawa wannan ɗakin baya ne wakila wata maganar kuma a wannan mazhabar ta abu hanifa cewa ta yi ya ja'aluha an ya tarihi zai sanya ainihin ɗakin a hannunsa na hagu wato zai matso kamar zai fita daga babun nisa'i inda ake kira babun nisa'i a yanzu ake wato aka rubuta babun nisa'i jihatul baqi wato sanan zai matso sai ya wuce ɗakin sai ya sanya ɗakin a hannunsa na dama a hannunsa na hagu sai ya yi sallama wannan shine maganganu guda biyu a cikin mazhabar abu hanifa yayin da mutum zai yi sallama yaya zai yi amma yayin da zai yi addu'a wannan duk malamai babu mai ja babu mai musu akan cewa zai fuskanci alƙibla ne فهذا نزاؤهم fi وقت salami wannan wato sabanin da aka samu tsakaninsu ne wajen lokacin sallama wa amma fi waqti du'a fa lam yatanaza'u amma lokacin da za a yi addu'a anan ba su yi sabani ba fi annahu inna ma yastaqbilu al-qiblata lal hujra anan dukkan mazhabobi waɗanda ake bin su guda hudu ba su yi saɓani ba akan cewa mutum zai fuskanci alƙibla ne ba ɗakin ba mana yace wal hikayatu allati tuzkaru an malikin amma wannan hikayar da ake ruwaitowa daga maliku annahu qala lil mansur cewa ya gaya wa mansur ɗaya daga cikin khalifofin abbasiya ya ce da shi lamma sa'alahu an istiqbal al-hujrati yayin da shi mansur ya tambayi a maliku game da fuskantar alƙibla wato ɗakin na Aisha fa amarahu bi zalika hikayar ta ce sai maliku yi wa mansur umarni da ya fuskanci wannan ɗaki wa wai har ma ya ƙara da cewa huwa wasila tuka wa wasilatu abika adam ai manzan Allah shine tsaninka shine kuma tsanin babanka adam wannan kisa ta gabata ibnu taimiya ya yi kace-kace da ita ya ya galgala ta a ruwayar muhammad ibn humaid razi ne muhammad ibn humaid razi duk yan garinsu gaba daya su abu hatimun razi abu zur'atun razi fadlak razi da sauran malaman da suke yan garin shi wannan mutum sun yi ittifaki akan cewa makaryaci ne makaryaci ne kaga yaushe ne zai makaryaci zai yi waya kuma a saurare ta har ma a yanzu da ita bayan wannan kuma shi Muhammad ibn Humaydun Razi bai halarci zamanin Maliku ba don haka wa ya gaya mishi labarin kaga akwai inqita'i a cikin sanadin akwai wata wasuɗa da bai faɗa ba wannan wasuɗa ɗin ba lallai ne ta zama amintacciya ba zai zama watakila ya zama irin sanin shi ma wanda ya gaya masa din inna tuyura ala ashkaliha taqau saboda haka ibn taymiya yayi wannan bayani a baya idan ana tunawa sannan kuma ya saba wa nassi kuma ya saba wa abinda aka ruwaito daga imam malik a cikin littattafan malikiya ingantattu da kuma salsala ta isnadi ingantacciya kaga duk wannan dalilai ne idan ka hada su za su nuna maka karyar wannan hikayar shi ne malam ce wa qala huwa wasila wasilatu ka wasilatu abaika kadhibun ce wannan riwaya ƙarya ce ala malik da aka yi aka jingina wa malik laisa laha isnadun ma'ruf ba ta da wani isnadi sananne ma'ana ba ta da wani isnadi karɓaɓɓe akwai isnadi amma wanda yake ba karbabbe ba idan aka koma baya can za a ga inda ya kawo isnadin asalin kisar mai ashafa alqazi iyaz shi ya kawo ta a cikin littafinsa wahuwa huwa khilafu thabit an hubi anhu bi asanid al kutubi ashabihi sannan wannan magana ta sabawa abin da ya tabbata wanda aka ruwaito shi daga Imam Malik da kyakkyawar salsala salsala ta amintattun malamai a cikin littattafan almajiran Maliku ko mabiya mazhabarsa kama zakarahu Isma'il ibn Ishaq al wa ghairi kamar yadda Isma'il ibn Ishaq al ɗaya daga cikin hamshaƙan malaman mazhabar malikiya wanda yana da littafin al-mabsut a ciki ya ambato maganganu daban-daban ruwayoyi kala-kala daga imamu malik waɗanda duk suke nuna saɓanin abinda wannan hikaya suke nunawa mislu ma zakaru anhu annahu su'ila an aqwamin yatlubuna al-qiyama yutiluna al-qiyama mustaqbili al-hujra yad'una li anfusihim fa ankara malikun zalik irin abinda malaman malikiya suka ambata a littattafansu na cewa an tambayi imamu malik game da abin da wasu mutane suke yi na tsawaita tsayuwa gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna masu fuskantar wannan ɗakin nana na aisha ya ne li anfusihim sannan suna roƙa wa kawunansu addu'a wato suna yi wa kawukansu addu'a su tsaya su sanya kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama gaba su daga hannu suna roƙon Allah bukatunsu domin ya biya musu aka ce menene hukuncin abin da waɗannan mutane suke yi sun yi daidai ko kuwa fa an kara malikun zalika maliku ya inkarin wannan yace bai dace ba wa zakara annahu min al bid'i yace ma wannan yana daga cikin bid'o'i allati lam yaf'alha as-sahabatu was-sabi'una lahum bi ihsan abinda sahabbai da almajiransu da suka bi tafarkin su da kyautatawa ba su aikata ba wa Maliku ya kara da cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha babu abinda zai gyara karshen wannan al'umma sai irin da ya gyara farkonta da ya gyara farkon al'umman nan shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka koyi da sunna shine zai gyara karshen wannan al'umma wannan ita ce abinda ansar da maliku ya bada dangane da da suke kaga ya saba wa wancan magana da aka ce ya ce ka fuskance shi ka fuskanci wato abarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa wasilatuka wasilatu abika adam mala yace wala raiba babu ko shakka babu ko kokanto an al'amra kama malik al'amarin kamar yadda malik din ne ya faɗa maganar da ya faɗa haka take dahir take babu abin da zai tashe ta fa innal athar al mutawatirata an as-sahabati wat tabi'in tubayyinu anna hadha lam yakun min amalihim wa adatihim wato ruwayoyi da aka ruwaito waɗanda suke masu gangan ko masu yawa daga sahabbai da tabi'ai dukkaninsu suna bayani suna fito da ma'anar karara cewa baya daga cikin aikin sahabbai baya daga cikin al'adarsu su fuskanci su fuskanci ɗakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin da na Aisha yayin da suke yin addu'a walau kana istiqbalul hujrati inda du'a'i mashru'an da a ce fuskantar wannan ɗaki yayin da za a yi addu'a shari'a ta amince da haka ta zo da shi lakanu hum a'lama bidhalika da waɗannan sahabbai da tabi'ai su suka fi kowa sanin haka wa kanu asbaqa ilayhi da sun fi kowa gaggawar aikata shi mimman ba'dahum sama da waɗanda za su zo bayan su wadda'i yad'u Allah wahdahu shi mai addu'a ai Allah kadai yake roƙa ba yana roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallama bane ya biya masa bukatarsa mai addu'a Allah yake roƙa wa qad naha وقد نهي عن استقبال الحجرة عند عند دعائه لله تعالى أن هنا wato fuskantar wannan ɗaki yayin inda du'a'ihi lillahi ta'ala yayin da mutum yake roƙon Allah ta'ala kama nuhiya an istiqbal al-hujrati inda salati lillahi ta'ala kamar yadda yayin da zaka yi sallah ba za ka fuskanci wannan ɗakin ba kamar yadda sallah Allah shi kake yi wa ba wani kake yi wa ba ba za ka fuskanci wani kabari ka yi sallah ba ko kabarin wane ne to haka nan ita ma addu'a Allah kake roƙa don haka ba za ka fuskanci kabarin wani ba kamar sabata fi sai muslim kamar yadda ya tabbata a cikin sayo muslim wa ghairihi da waninsa an abi marsad al-ghanawi hadisin abu marsad al-ghanawi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha kada ku zauna akan kaburbura kada kuma ku fuskance su wajen sallah wala yajuzu juzu an yusalli an yusalli ila shay'in min al-quburi dan haka bai halatta ga mutum ba yayi sallah yana fuskantar wani abu na kaburbura la qubur al-anbiya'i wala ghairihi ba zai fuskanci kaburburan annabawa ba ko kaburburan waninsu li hadha al-hadith sahih saboda wannan hadisi sahihi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wala tusallu ilaiha mana yace wala khilafa bainal muslimin babu sabani tsakanin musulmi kakaf annahu la yushra'u an yuqsada as-salat an yuqsada as-salatu ila al-qabr huwa min al al-muhdathati bai halarta ba a fuskanci wato ƙabari ayi sallah a nufi kabari da sallah wannan yana daga cikin bid'o'i fararru وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الانبياء والصالحين عند الدعاء هكذا bai halatta ba a fuskanci wani abu na kaburbura musamman ba kaburburan annabawa da salihai yayin da za a yi addu'a wa idza lam yajuz qasdu istiqbalihi inda du'a lillahi ta'ala fa du'a al-mayyit nafsihi aula Allah yajuz idan har bai halatta ba yayin da za ka yi addu'a ka fuskanci kabarin wani mamaci kuma ka rika roƙon Allah idan har wannan bai halatta ba kaga babu ko shakka a ce kuma ka nemi shi mamacin ka roƙa a wajensa wannan shi ne ya fi kamata a ce bai halatta ba idan fuskanta kabarinsa ma idan kai kana kuma roƙon Allah an ce bai halatta ba kaga ashe ka fuskance shi kuma ka roƙe shi wannan shi ya fi dacewa a haramka kama annahu la yajuzu an yusalliya mustaqbilahu kamar yadda bai halatta ba mutum ya yi sallah yana fuskantar kabari fala an fala an la yajuzu salatu lahu bi aula to yanzu ita sallar bata halatta yi masa ba wannan shine yafi ma zama haramu wato wannan shine al-qiyasul ko kiyasul aula ko kiyasul jali wanda duk malamai sun yi ittifaki a kansa qiyasul jali ko qiyasul aula ko qiyasul aulawi hatta waɗanda suke inkarin qiyasi sun yarda da wannan kiyasi duk da ba sa kiran suna cewa ita kanta luga din ta dauki wannan ma'ana din ba wai qiyasi bane kamar yadda Allah ce wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kada ka ce wa iyayenka tir kada ka faɗa musu koda kalma ce kamar wannan koda tsaki kada ka yi wa iyayenka to kaga babu shakka wanda zai zo ya zagi iyayensa shi ya fi kamata a hana ko wanda zai dake su ballantana wanda zai kashe iyayensa daga wannan babu ko shakka ayar ba ta ce kakka kashe su ba ta faɗa mafi ƙanƙantar abu ta ce kada ka yi kaga wanda ya fi wannan girma shi ya fi cancanta a ce kada ka yi a taka ma birki wanda shi ne kiyasul aula to shi ne mala yake fa'ulima annahu la yajuzu an yus'al al-mayyit yas'al al shay'an daga nan aka san aka gane cewa baya halatta mutum ya roki mamaci wani abu la yatlubu minhu an yad'u Allah wa la ghayra zalika ba zai neme shi shi mamacin ya ce ya roka masa Allah ba ko ya neme shi da wani abu wala yajuzu an an yushka ilayhi shay'un min musabid dunya bai halatta kuma a kai masa kukan wani abu na musibar duniya ko ta addini ba wato bai halatta ba mutum ya je kabari yana gaya wa na cikin kabari waliyi ne ko annabi ne ko salihi ne ko ma wane ne dai yana gaya masa cewa ga matsalar da ya fada ciki ya taimaka masa ya agaza masa yana fama da talauci ko yana fama da rashin lafiya ko ɗansa baya jin magana ya taimaka masa ɗansa ya zama mai tarbiya mai ladabi wannan duk bai halatta ba ko wata matsala ta addini ya je yana gaya wa shehi cewa shehi fa yanzu abubuwa sun yi tsanani fa ɗariƙar nan tamu fa sai zai da yawa take shehi a sa hannu fa walau jaza an yushka ilaihi zalika fi hayatihi ko da kuwa ya halatta in yana da rai ya kai masa kukan damuwarsa domin yana ga zai iya share masa hawayensa fa inna zalika fi hayatihi la yufdi ila shirki domin abin da zai iya yi idan ya kai masa kukansa lokacin yana da rai wannan ba zai kai shi zuwa ga shirka ba wato ya san shehin sa wato miloniya ne shi ko yana cikin matsalar kuɗi kaga sai je ga shehin sa cewa ga matsala ta ga matsala ta a taimaka mu kaga an yarda cewa shehin zai iya yin wannan saboda ka yi masa wannan ba shirka ba ne, amma bayan mutuwarsa ya je yana neman arziki a gurinsa babu shakka wannan shirka ne wa hadha yufzi ila shirki amma wannan na bayan mutuwa yana jan mutum zuwa ga shirka li'annahu fi hayatihi mukallafun an yujiba su'ala man sa'alahu domin a lokacin da yake da rai akwai takalifi da ubangiji ya dora masa na ya ansa roƙon wanda ya roƙe shi ga abin da zai iya yi lima lahu fi zalika min al-ajr saboda idan yayi haka zai samu lada zai samu kyau abin nan tagomashi daga ubangiji wa ba'da al-mayyit wa ba'da al-maut laysa mukallafan amma bayan mutum ya mutu to babu sauran kuma takalifi a kansa babu sauran umarni da hani a kansa bayan ya bar duniya lokacin da mutum yake da rai ne ake cewa yi kaza za ka samu lada bar za yinsa zai zama maka abin nan zunubi amma bayan mutum ya mutu to wannan taklifi na al'amur wallahi duk ya kare da kansa don haka mutumin da yake cikin kabari babu taklifi a kansa ballantana a ce in ya ansa maka bukatunka ya biya maka su zai samu wani lada a gurin Allah wa ba'da al-maut laysa mukallafan bal ma yaf'aluhu min dhikrin lillahi min dhikrin lillahi ta'ala wa du'a'in wa nahwihi abinda mamaci zai iya yi wanda Allah ya ba shi dama kamar annabawa na zikirin Allah da addu'a bayan mutuwarsu kama anna Musa yusalli fi qabrihi kamar yadda annabi Musa yake sallah cikin kabarinsa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi Isra'i Miraji ya ga annabi Musa yana sallah kaga wannan ba ibada ce ta takalifi ba wani abu ne na jin daɗi na wato na morewa kamar yadda ka san wato ka zauna kana shan iska ka fita kana shan wata iska mai daɗi to shi ma wannan ibadar a wannan lokaci kamar shan iska ne an gane ko ba taklifi bane wa kama sallal anbiya khalfa annabi sallallahu alaihi wa sallama lailatul mi'raj bi baitil kuma kamar yadda ya zo a cikin hadisin isra'i annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jagoranci sallah ga annabawa a baitul maqdisi kaga wannan ibada da suka yi a bayansa sallar da suka yi a bayansa ba sallah ce ta kalifi ba domin bayan mutuwa kuma babu sauran jarrabawa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yayin da kake cikin rayuwar rayuwar duniya lokacin da ake jarraba ka a ga kai mai da'a ne ko ba mai da'a bane amma bayan mutuwa kuma shikenan batun jarrabawa ya kare sai kuma makin takaddu a fitar da sakamako wa tasbih ahlil jannati wal malaika da tasbih in aljanna yayin da aljanna suka shiga aljanna za su rika yin tasbihi tasbihin su kamar shakar iska ne a gurinka baya daga cikin abinda da yake na taklifi na ibada wanda idan ba su yi ba za a kama su da laifi ko kuma idan sun yi suke ya ubangiji a ba mu ladan abin da muka yi ko kuma ibadar mala'iku fahum yatamatta'una bizalika suna dai honewa ne su wato su shakata da wannan su ji daɗi wahum yaf'aluna zalika bihasabi ma yassarahu Allahu lahum wa yuqaddiruhu lahum kuma suna yi ne gwargwadon yadda ubangiji yake hore musu ya kaddara musu domin rayuwar mamaci rayuwa ta barzak ba irin rayuwa bace ta duniya don haka wani abu ne da ubangiji yake hore ma annabawa yake hore mala'iku gwargwadon yadda yake hore musu laisa huwa min babi taklif alladhi yumtahanu bihi al-ibad baya daga cikin taklifi wanda ake jarraba bayi da shi idan sun yi a ba su lada idan ba su yi ba kuma a kama su da laifi wannan baya daga cikin wannan saboda haka wanda yake wanda yake da rai yayin da zaka je ka kai masa kukanka akan abin da zai iya share maka hawaye ya share maka hawaye to zai samu lada wanda yana daga cikin taklifi domin an ba shi labarin cewa yin haka za a wato wanda duk yayi haka zai samu lada amma bayan mutuwa babu batun cewa mutum yayi wani abu kaza ya samu lada hatta annabawa da aka ce suna yin wani abu na ibada ba babin sa ba babin taklifi ne. a'a babi ne na tamattu'i kawai wa hina izin fa su'alu sa'ili lil mayyit la yu'athiru fi dhalika shay'an saboda haka me roƙo ya zo ya roƙi matacce wannan baya tasiri domin babu taklifi akan mataccen bal ma ja'alahu Allah fa'ilan lahu huwa yaf'aluhu wa in lam yas'aluhu al-'abd abinda Allah ya sai mamacin zai yi to zai yi ko da kuwa kai bawa baka zo ka roƙe shi ba in har wanda zai yi ne to zai yi sawa'un ka roƙe shi ko baka roƙe shi ba kama ya al-mala'ikatu ma na bihi kama yadda mala'iku suke yin abin da aka umarce su da shi an umarci mala'iku su rika nema mana gafara suna nema wa mu'minai gafara to ko ka ce mala'iku ku min ku nema min gafara ko kar ka faɗa so tun da an sa su za su yi an gane ko tun da har Allah ya umarce su su yi to za su yi ba wai sai ka roƙi su ba wahum inna ma yuti'una amra rabbihim la yuti'una amra makhluqin su da'a suke wa umarnin ubangijin su ba kai suke wa da'a ba kama qala subhanahu kamar yadda Allah ya ce wa rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun suka ce ubangiji mai rama ya riki da ya tabbata ga Allah wanda ya tsarkaka kuma irin tsarkaka ta ubangiji ba zai rikiɗa ba domin riƙon da yana nuna na kasa yana nuna gajiyawa yana nuna tawaya yana nuna bukatuwa ubangiji baya da nakasa baya da gajiyawa baya bukatuwa zuwa ga halittarsa saboda haka ya tsarkaka kamalar tsarkaka bal bar wannan magana wannan ibtali ne shi ma yana nuna rushe maganar su ibadun su waɗannan da ake cewa 'ya'yan Allah ne dukkan su bayi ne wanda yake bawa kuma ba zai taɓa zama ɗan Allah ba mukramuna waɗanda ubangiji ya yi wa karamci ya girmama su ya ba su matsayi su ne mala'iku la ƙona hubin ƙauni ba sa shigewa gaban ubangiji yayin wata magana wato su yi abu a gaban kansu wato ba tare da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su ba wahum bi amrihi ya'malun su da umarnin Allah ne suke aiki wahum la ya'maluna illa bi amrihi subhanahu wa ta'ala su mala'iku ba sa yin wani aiki face da umarninsa الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة وكان يجوز أن يجعل, أن يجعل مسجدا ولما دفن فيه حرم أن أن يتخذ مسجدا كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا ولولا ذلك لأبرز لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلى خلفه وذلك من أفضل الأعمال ولا يجوز بعد موته أن يصلى الرجل خلف قبره وكذلك في حياته يطلب منه أن يطلب منه أن يأمر أو يفتي أو يقد أو أن يقضي ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته وأمثال ذلك كثيرة وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ لم يرد والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب وهذا اللفظ صار مشترك مشتركا في عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك الذي كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده وزيارة الشرعية هي أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلى على جنازته فهذا الثاني هو المشروع ولكن ولكن كثيرا من الناس لا يقص لا يقص لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول فكره مالك أن يقول زرت قبره لما لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك مالك ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته dan abu ya halatta a neme shi ko a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake duniya yake da rai cikin jama'a cikin al'ummarsa dan ya halatta a wannan lokaci wannan ba shi yake nuna ya halatta ba bayan ya bar duniya fa inna baitahu kanat as-salatu fihi mashru'a dakin annabi sallallahu alaihi wasallama ko gidansa ko ma dakin na na Aisha inda aka binne shi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar duniya ya rasu a binne shi a wannan gurin yin sallah a wannan ɗakin shari'a ta yadda da shi ta yadda mutum ya yi sallah a wannan ɗakin aisha radiyallahu ta'ala anha ba ko shakka tana sallah a ɗakin ta wa kana yajuzu an yuj'ala masjidan ya halatta da an ga dama a mai da shi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga dama zai iya cewa a mayar da ɗakin a haɗa shi ya zama ya shiga jikin masallaci kamar yadda gidanka in ka ga dama kana iya mayar da shi masallaci ka ce jama'a zo gidan nan nawa na ba da shi fi sabilillahi a rushe shi a gina masallaci ko ma kai da kanka ka gina masallaci a gurin wannan duk ya halatta to haka nan ɗakin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ɗakin na na Aisha ya halatta ta yi sallah a cikin sa ya halatta kuma da an su a mayar da shi masallaci babu matsala wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan bai bar duniya ba ba a binne shi a wannan ɗakin ba walamma dufina yayin da aka binne shi a ɗakin walamma dufina fihi yayin da aka binne shi a wannan ɗaki haruma an yi kaza masjidan sai zan haramun a mai da ɗakin masallaci kama fi sahihaini kamar yadda zo cikin bukhari da muslim anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudu da nasara saboda sun mayar da kaburburan annabawansu masallatai yuhaddiru ma fa'alu tace yana gargadin abinda wannan mutane suka yi yana gargadin al'ummarsa kada su ma su auka cikin irin abinda yahudu da nasara suka auka dangane da annabawansu walaula zalika aisha ta ce ba dan gudun kada al'ummar su fada cikin abin da yahudu da nasara suka fada cikin sa ba la ubriza qabruhu da an fito da kabarin sa fili an fito da shi karare da kowa zai gani walakin kariha an yutakhadha masjidan sai dai ya kyamaci a mayar da wannan makabari nashi masallaci ko gurin sallah ko gurin sujjada kaga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma an binne shi a cikin wannan daki ya nuna kenan mayar da wannan dakin gurin ibada gurin sallah kwaikwayon yahudu da nasara ne kuma duk wanda ya haka Allah zai la'anci shi kafin ya bar duniya ya halatta a yi haka amma yanzu tun da har ya bar duniya an binne shi a gurin ya zama haramun ashe kaga halaccin abu a lokacin rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama ba shi yake nuna halaccin sa ba bayan ya bar duniya wa fi sai muslim wa ghairihi anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur masajid ala fala tattakhizul qubur masajid fa inni anhaakum an zalika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace lallai waɗanda suka gabace ku yana nufin yahudawa da nasara sun rika mayar da kaburburan annabawansu masallatayya ala ku saurara ku ji ku bi fala tattakhizul qubur masajid kada ku kuskura kuma yadda da kaburbura masallatayya fa inni anhaakum an zalika ni ina hana ku aikata haka kaga kalmomi ƙwaro-ƙwaro ƙarara amma kuma wani yana yana ja yana tirjiya yana cijewa cewa ya halatta ya yi masallaci a makabarta wai ai ahalul kafi ma sun an yi musu lalattakhidanna alaihim masjida gaba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa karara a cikin bukhari da muslim ba hadisi ɗaya ba bi ba amma mutum yana tirjiya yana tijewa kuma wai shi masoyin manzon Allah ne kai wato muna wani zamani da makaryata ba ta jin kunya ba a jin kunyar kowa wato kaga ɗan siyasa karara ya fito yana makarya ka san abin ba haka bane shi ma ya san ka sani amma kuma zai fito hankalinsa a kwance wato ba za ka ga wani alamar ko dan jin damuwa ba hankalinsa a kwance a nutse ya fito ya karerai shi wanda yake gabansa yana ji ya san ƙarya ke wanda ya rako shi ya san ƙarya ke a gidansa an san ƙarya ke matarsa ta san ƙarya ke amma kuma zai yi karyarsa ya tsamai kwanta hankalinsa har ma a biya shi haka na ɗan kasuwa shi ma zai zo ya ƙarya muraran ya san ƙarya ke kowa kuma ya san ƙarya ke amma kuma sai ya yi nan hankalinsa a kwance a nitse haka nan shi ma malamin addini ya san ƙananan ɗalibai duk masu karatu sun san abin da yake faɗa ƙarya ne amma ya yadda ya yadda ya faɗa ya yadda ya rantsi ya yadda ya rigima har ma ya zaga wasu wawaye a a tashin hankali akan abin da ya san ƙarya yake ƙarya yake amma ba haka ba ana cewa ga abin da annabi yake faɗa ƙarara a zahiri ba wasu kalmomi ba ne wanda suke na kacice kacice wanda za ka ce ba za a iya ganowa ba ko ba haka ake nufi ba a karara Allah ya tsine wa masu masallaci a makabarta yahudu da nasara ke yi Allah ya tsine musu sai ka ce kuma za ku yi ai za ku kwaikwayi alil kafi ga abin da maza Allah ce ka ce wa alil kafi alil kafi din nan ba masu suka ce a gida mana makabartar masallacin nan qala alladhina ghalabu ala amrihim لنتخذن عليهم مسجدا wasu 'yan ta'adda ne ‘yan ta'adda ne da suka addabi mutane suka buwayi jama'a shi yasa Allah ke galabu ala amri sun buwayi mutane an rasa ta yadda za a magance su suka ce su har ma da lanatta idan na kaga wannan yana nuna an yi dayya da su domin duk inda ka ga lamu abin nan tauki a ka'idar magana sai an yi dayayya da mutum ne wajen ya bada ansa to shine zai kara ƙarfafa maganarsa wannan ita ce ka'idar larabci wadrib lahum masalan ashabal qaryati ja'aha al mursalun idza arsalna ilayhi mutnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun kaga inna ta'kid yazo guda ɗaya. inna ilaykum mursalun saboda sun karyata su suna bukatar su kara karfafa musu magana cewa gaskiya fa muke mu Allah ne fa aiko mu sai suka ce musu mai قالوا ما أنزل الله على بشر ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون kaga sai suka ƙara cewa Allah fa bai aiko da kowa ba da suka tashi ba su ansa ta biyu sai suka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun sai suka ƙara karfafa musu maganar har guri biyu inna ilaikum kuma la lamursalun amma na farko inna inna mursalun babu maganar la a ciki saboda can inkarin bai yi karfi sosai ba da inkarin ya yi karfi har ma suna kore cewa ba ma wani annabi da aka saba aiko a duniya su ne da suka tashi ba shi inna ilaikum la mursalun to ka duba su ba su ce la nattakhizanna alaihim la nattakhizanna ga lamun ga nuna tauki la nattakhizanna masjida lalle tabbata hakika sai mun yi masallacin nan kaga rigima ake da su kenan to kaga ana rigima da su ba su da hujja dan da da hujja sai su kawo sai Allah ya sifanta su da cewa kawai yan karfa karfa ne yan kama karya sai yasa ya ce qala allazina ghalabu ala amri galabu wanda suka fi karfin jama'a lanattakhidanna alaihim su ne suka faɗi wannan magana kaga ba bai ce qala alul ilmi ba bai ce qala alul haqqi ba sai ce alladheena galabu ala amri to ka zo kana kana hujja da da qawlu ahlil galaba qawlu ahlil galaba <laughs> zai taba zama hujja kai hujja da qawlu ahlil ilmi qawlu ahlil hujja qawlu ahlil sultan amma qawlu ahlil galaba wannan ba hujja wa kad kana sallallahu alaihi wa sallama fi hayatihi yusalla khalfahu anan duk ibnu taymiya yana kawo maka misalai dan ya tabbatar maka da ka'idar farko da ya bude magana sa da ita wala yalzamu min zawaji sai fi hayatihi jawazuhu ba'da mauti halarcin abu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana cikin al'ummarsa ba shi yake nuna yake lizimta halaccin wannan abun ba bayan ya bar duniya ya kawo misali da ɗakin na na aisha lokacin yana da rai ya halatta a yi sallah a ciki ya halatta a mai da shi masallaci amma bayan ya bar duniya haramun ne haramun ne a yi wannan saboda waɗannan suka da shi manzo sallah da sallah ya furta da bakinsa sannan a lokacin yana tare da sahabbansa ana yin sallah a bayansa shine limami in ma ba zai fito sallah ba shi ke nada wanda zai na'ibance shi wa zalika min afdalil a'mali bari yin sallah ma a bayan sa yafi komai yana daga cikin abin da yake ayyuka masu daraja masu lada wala yajuzu ba'da mauti an yusalli ar-rajul khalfa qabrihi amma kaga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya rasu wani ba zai zo ya sa kabarinsa gaba ba ya ce annabi ne yake masa limanci shi yanzu sallah yake yi da sallar annabi kawai a ganshi yana ruku'u yana dagowa ina liman yace ai manzo Allah ne yake jan mu kaga dan mutumin da ya faɗi wannan dujal ne wa kadhalika fi hayati yutlabu minhu an ya'mura yutlabu minhu an ya'mura wa an yufti wa an yaqdi hakanan a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye cikin al'ummarsa an dora masa nauyin yayi umarni yayi fatawa yayi alƙalanci annabi sallallahu alaihi wasallam duk shi ke wannan shine mai sawa shine mai halawa. shine mai cewa jewa na je guri kaza a kira mun wani ya sa shi aiki kaza annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sannan shi ke fatawa duk sanda wani abu ya taso gurin sa za a zo ya rasulullahi abu kaza ya faru menene hukunci ya bada ya bada fatawa idan wata rigima ta kaddama ta taso shine wanda yake shiga tsakani ya alkalanci zaka shi yake wannan wala yajuzu an yutlaba zalika minhu ba'da mawtihi amma bayan ya rasu ya bar duniya bai halatta ba mutum ya ce bara ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya masa fatawa kawai ka je da fatawarka kana karanta masa kana jiran ya baka ansa ko kuma rigima ta kaure tsakaninka da wani to kai tunda musulmi ne ni musulmi ne mu tafi birnin madina mu je mu gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rigiman mu ka faɗi hujjar kai faɗi hujjar annabi ya mana alƙalanci kaga mutumin da ya faɗa maka wannan to ya rena maka wayo wa amsalu zalika kasira da ire-iren waɗannan misalai a lokacin gaba daya amma bayan ya bar duniya khalifofinsa su suka ci gaba da wannan matsayi nashi abubakar a zamaninsa ne bayan abubakar ya rasu umar bayan umar ya rasu usman ali haka dai abin ya yi tafiya duk sanda aka samu shugaba na musulmi shi ke rike da wannan mukami kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi yana duniya babu wani wanda ya wuce gaba in ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shiga gaba to bayan ya bar duniya kuma ba a cewa har yanzu dai manzo sallallahu alaihi wasallam shine gaba don haka kowa ya ja ya rike hannunsa ya ce ba ruwa na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da rayuwarsa da mutuwarsa duk daya a'a sabai ba su haka ba dan da nan sai suka nemi shugaba suka nada wanda kuma shugaban ya ci gaba da zartar da irin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake zartarwa a rayuwarsa وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ لم يرد maliku da waninsa cikin malamai suna gama karuhi ne ma mutum ya ce na ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan lafazin na za ziyarta lam yarid bai zo ba a cikin nassi wal ahadithul marwiya fi ziyarati qabrihi kulliha da'ifa hadisan da aka rawaito waɗanda suke magana akan falalar ziyarar kabarin manzo sallallahu alaihi wasallama dukkanin masu rauni ne bal kadhibun bal ma na ƙarya ne ibnu taymiya yayi bayanin wannan a cikin littattafansa daban-daban a nan ma mun karanta wasu a baya akwai su a cikin littattafai a musamman littattafan manasikul hajji wanda ba ahlus sunna ne suka rubuta ba ko kuma waɗanda ba san ilimin hadisi ne suka rubuta su ba za sana ta kawo su man hajja falam yazurni faqad jafani wanda duk ya je hajji bai je ziyara ta ba to ya mun jafa'i wanda da yau manzo Allah jafa'i ya kafirta kaga abin da hadisin yake nuna yake na in ka je hajji baka je ziyara ba madina ka kafirta to kaga wannan babu ko shakka babu wani malami na musulunci da ya taɓa rubuta wannan a littafin hadisin abin da yake faɗa kwata-kwata ba abu ne da malaman islama suka karba ba hadisi ne na ƙarya hadisi ne bara gurbi yana nuna cewa ziyarar madina kamar wajibi ce a hajji rukuni ne a hajji in ba ka je hajji ba ka je ta ba to babu shakka a yadda hadisin yake nunawa ma za ka iya fita daga musulunci kaga babu wanda ya taba faɗar haka to ibnu taymiya ya yi maganganu akan wannan hadisai ne da basu inganta ba alqadi taqiyuddin as-subki wani malami da aka yi lokaci lokaci ɗaya suka yi da ibnu taymiya a gari guda a a dimashq shi ma ya rayu duk da cewa ibn taymiya ya girme shi a shekaru to amma yana gwara kan shi da ibn taymiya shi ma to ba ibn taymiya ya yi maganganu irin wannan ya fito ya yi littafi dan ya masa raddi sunansa shifa istiqam fi salati ala khair al anam wanda yayi fi fi fi ziyarati fi salati wa ziyarati khair al anam wanda ya fito ya magana akan hadisan ziyara din yayi wa ibnu taymiya raddi wanda wani almajirin ibnu taymiya cikin ƙananan almajiran sama ibnu abdulhadi ya zo rubuta littafin sa asarimul munki fi raddi alal subki kai daga jin wato abun za a yi ruri za a yi wato za a yi luguje asarimul munki wato takobi ga yawa jini na wuce ba wai ba wai kansu biki zai yanka ba a hujjojin su biki za a katse wa kawuna to da can malamai suna irin wannan irin wannan sunayen littattafan kai da kaji kasan cewa wani gurmurzu ne ake yi ba kankani ba daga sunan littafin ba kai ba karanta ba za ka san kai littafin nan kamar ijtima'ul jiyushin islamiyya ijtima'ul jiyushin islamiyya ala ghazwa al-mu'attala wato gangamin rundunoni na musulunci don kai farmaki da hari akan waɗanda suke rushe sufofin Allah mabiya jiham ibn safwan littafin ibn qayyim as-sawa'iqul mursala wato as-sawa'iq wato abin nan aradu ko abin nan tsawa wato tartsatsin tsawa wanda ake sauko da shi da asawa'iqul muhriqa shi wani asawa'iqul muhriqa na dan bid'a ne na na na hajar al kamar littafin jam'ul juyushi wadda sakir fil raddi ala ibn asakir to kai daga jaji sunan al juyushi wadda sakir daskara da yana nufin jaysh din to a tsarin mulmunki sirrar da ala ya yi kaca-kaca ta fuskar ilimi da hujja da dalili ga da hujjojin wato tatuyuddin sufki mana ce, wa hadha al tsara mushtarakan fi ulfin al na? lafazin ziyara ya zan lafazi ne wanda yake daukan sama da ma'ana ɗaya. lafazi ne mai ɗaukan sama da a ma'ana ɗaya a yaren malaman da suka zo daga baya-baya yuradu bihi ziyarar bid'iyya wanda in an ce ziyara kawai a lafazin malamai da suka zo baya-baya suna nufin ziyara ta bid'a allati fi ma'ana shirki wacce da ita da shirka su ɗaya kallazi ya zurul kamar da zai je ziyarar kabari li yas'alahu dan ya roki kabarin aw yas'alallahu bihi ko ya roki Allah da tawassuli da kabarin aw yas'alallahu inda ko ya addu'a a gurin kabarin yana ganin kamar addu'a a gurin kabarin Allah ya fi karba sama da yadda ya addu'a a masallaci to kaga lafazin ziyara a nan sai ya zan ya dauki wannan ma'ana to tunda mutanen da suka zo malaman da suka zo baya baya musamman yan bid'a in suka yi itlaqin lafazin ziyara abinda suke nufi kenan sai ya zan bai dace a yi amfani da shi ba tun da ya dauki zai dauki wata ma'ana mara kyau shi yasa a tarjamar wasu sai kaga an ce wa qabruhu ma'rufun yuzaru to daga jin kalmar yuzaru ka san ba alheri ake yi ba ta fargaza ake a gurin sai kabarinsa sananne ne ana ziyartar ta galibi duk inda ka ce qabruhu ma'rufun yuzaru to ta fargaza ake a gurin kabarin to ziyara kalmar ziyara din sai ta zan tana daukan wannan mummunan ma'ana wa ziyaratu shari'a, ziyara ta shari'a da ta zo wadda shari'a ta yadda da ita an ya zurahu lillahi ta'ala liddu'a ilahu ya je ya yi ziyarar dan Allah sannan kuma dan ya roƙa masa Allah Allah ya gafarta masa ya zai masa ya ji kansa wannan ita ce ziyara ta shari'a wassalamu alaihi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama kamar yusalli ala janazatihi kamar yanda kake sallah ga jana'izar wanda ya rasu to haka nan addu'a za ka yi masa domin sallar jana'iza ita kanta addu'a ce fa hadha thani huwa al-mashru'u wannan ziyara ta biyu ita ce shari'a ta yadda da ita walakin da min an-nasi la yaqsidu bi-ziyarati illa al-ma'na al-awwal amma da dama sautare mutane idan suka ce ziyara ziyara to ma'anar farko suke nufi fakariha malikun an yaqula zurtu qabrahu dan haka sai malik ya ce to ba na jin daɗin mutum ya ce zurtu kabran nabi domin abin da zai kawo a ran mai a tunanin mai sauraro ya je ya yi irin abin da bai dace ba lima fihi min ihamil ma'anar fasidi saboda zai bada wato wahami zai bada mummunar waccan ma'ana alladhi yaqsiduhu ahlul bid'i wa shirki ma'anar da yan bid'a masu shirka suke nufi da wannan kalma din shi yasa imam malik ya hana wannan ka'ida ce ta shari'a don abin da zai za akwai ihami akwai rikitarwa zai jawo a yi wata mummunar fahimta daga wannan abin to shari'a ta kan ce a dakatar da wannan abin ko da asalin kalmar ba ta da matsala eh, ziyara ai ba ta da matsala amma da har za ta ba da wannan mummunar ma'ana din shine sai ba ya ce to ba na son mutum ya rika cewa zurtu zurtu zurtu dan sai wani ya fahimci shi ma ya ji yayi abin da bai dace din ba ka kamar yadda Allah ya ce wa sahabbai la taqulu ra'ina wa qulu zurna kaga la taqulu ra'ina ra'ina ka dakata mana ka dan saurara mana ka jinkirta mana amma minar minar ri'aya yayin da yahudawa suka dauke ta minar ru'una ru'una tana nufin rubewa wato sai zan in annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai su dinga ce masa ra'ina ra'ina ma'ana rubabbe rubabbe kaga su sun fake da kalmar sun kunsa wata mummunar ma'ana a cikin kalmar sai suke jifan manzala da ita amma a fakaice sai ka zaci kamar da waccan ma'anar su ma suke nufi amma da mummunan ma'ana suke nufi sai Allah ya ce wa mu'minai to kada su rika cewa ra'ina din su su ce unzurna da unzurna ba za ta dauki wata mummunar ma'ana ba to haka shari'a dukkan wani abin da zai dauki ma'ana wato kyakkyawa zai kuma bada wata mummunan ma'ana to sai a ce to a aje amfani da shi gaba daya a dauki wanda ba zai bada mummunar ma'anar ba to wannan ita ce hikimar da ta sa Malik a lokacinsa ya hana amfani da wannan jumla zurtu qabrahu saboda kada ta bada wacce ma'anar wannan shine abin da ibnu taymiya yake bayyanawa yake ƙara fito da muradin imamu malik rahimahullahu ta'ala cikin wannan hukunci da yi sai mu dakata a nan sai sati na gaba insha Allah sauran mu karatu biyu mu karkare wannan littafi kafin mu shiga mu kutsa cikin littafin الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان na ji wani malamin bida'a ya ce wai ibn taymiya ya ce kasar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake a kwance ta fi al'arshin ubangiji a wajen allah shin ya tabbata ibn taymiya ya faɗa haka ko yaya wannan ai shi za a tsitsiye a tirke shi sai ya faɗi littafin da gurin da aka faɗa dan bid'a ya je ya je kawai ya nannago karyarsa kuma a zo ana neman mu <laughs> shi da ya faɗa sai ya faɗi da ya karanto shi kuma wanda yake ga masu ga masu bukatar jin karatun littafin ubudiyya da ake sawa a fm ta andaza wanda aka gabatar a wannan majalisi to ana sawa ne ranar laraba shida da rabi na yamma da kuma ranar lahadi wato a maimaita kenan takwas daidai na dare akwai karatun alwasaitul kubra shi har yanzu na kasa tantance amma ina jin ranar lahadi ne suke sawa a ranar lahadi su ne wannan karatun na obodiya shi wannan bari ke ranar ba gaskiya a'a shi ma akwai ana sawa a andaza rediyon andaza wannan kuma ya ce menene ya sa ga shi abubakar da umar kaburburansu suna tare da na manzo sallallahu alaihi wasallama amma wasu suke zagin su kuma ba su yarda da su ba to idan sun je ziyarar kabarin manzo sallallahu alaihi wasallama suna yin ziyarar tare da su ko kuwa ba sa zuwa ziyarar saboda waɗannan sahabban da ba sa san su ga su kuma tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan su ya kamata a tambaya suna zuwa ko da ma suna zuwa manzo sallallahu alaihi wasallama baya marhaban lale da su saboda gara ma su yi zaman su kan ma su je dan Allah akwai wani hadisi da yake cewa ana yi wa daman sahun gaba salati shin hadisin ya inganta ko kuma bai inganta ba gaskiya ba na iya tuno yanzu ingancinsa amma dai akwai shi inna allaha wa mala'ikatu salluna ala mayamin ala mayamin safi amma sadda nake tunawa bai ce sahun gaba ba daman sahu ya ce kabini ba shi kuma ko wanda ya sani ya gaya masa man sani za iya tunawa wanda ya ce malam daga cikin kudin riba da aka samun a banki sai na yi amfani da su na saya wa wasu littattafai na musulunci na yi kyauta da waɗannan littattafai wato ya sai wasu littattafai na musulunci ya kyauta da su to Allah malam wannan littattafan da za a iya yin kuma to da ya kyauta da su za a iya amfani da su a to ya ba za a amfani da littafin me ya laifin littafin littafin dan ka saye shi da kuɗin riba sai ya zama shi ma ribar ta shafe shi sai a sa wuta a kona shi kenan ko kuma littafi baya da matsala wanda ka ba shi ma bai da matsala duk da cewa ya kamata kamar yadda muke faɗa kuɗin riba irin wannan kai wasu abubuwa ba masu tsada ba irin wannan ka ba ma masu aikin gayya su gyara kwatami ka so ƙasa a yi ciko inda ruwa yake kwanciya irin dai waɗannan abubuwa wani ban ɗakin sa yana ya cika za a yashe masa ka taimaka ce <laughs> masa eh. eh eh shi ne na ce kamata ya amma dai dan ya saya bayar wanda ya ba zai yi amfani da kayansa shi kuma yin wani aiki kai da ta wai aikin ladayi ya jira yana son ubangiji ya rubuta masa a'a shi yanzu kubutar da kansa ne yake yi ba ba maganar abiya shi ake yi ba eh. a'a yana nufin za a iya amfani da littafin a zan iya yin amfani da su haka ne a kan kamar ka riga ka saya na wasu ba wasu ka saya ba in ka da kana amfani da su ya zama naka kenan ka mori kuɗin kenan haka ya rubuta kwarai kuwa wannan ya ce menene halaccin yin tiraka yin turaka abuwan me ya halaccin yin turaka ga magidanci ma'ana mai gida ya ware ɗakin sa domin ya ji wasu malamai sun ce yahudanci ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi bai yi ba to ba sai su baka cewa dalilin yahudanci bane shi kira yanzu dan manzo Allah bai yi ba sai zama yahudanci abin da ya shafi rayuwa abin da ya shafi mu'amala baka cewa manzo Allah ya yi kaza bai yi kaza manzo Allah ya sa babbar rigar da kake sawa shi ke zama yahudanci dan kawai manzo Allah bai sa ba a ba sharadi bane manzo Allah gidansa ba gidan bene bane ka dore gidan bene sai ka ce kai haramun dan manzo Allah shi ai bai yi gidan bene ba to shikenan sai in kana da mata uku ko hudu kowace sai kai mata gidanta daban saboda haka manzo Allah yi ai kowace mace da gidanta ba wai a hada take yi ba aka rarraba musu dakuna a kowace da gidanta sai yasa wani guri a cikin alquran za ga an ce la tadkhulu buyutan nabiy buyutan nabiy ta kowace da gidan da ɗakinta da ban ɗakinta da tsakar gidanta to shi kenan sai ka ce wanda ya hada din ya wawware musu dakunan su yayi laifi a'a dole ne ga mamu sai ya karanta fatiha ko da liman ya tafi ruku'u ba dole bane ba dole bane shi karatun fatiha bayan liman bayan kana bin liman a sallah mas'ala ce da akai sabani karfa a kanta amma magana mafi zama tsaka-tsakiya yayin da baka jin karatun liman ko dan kasancewa sallar sallah ce sirriya ana karatunta a sirce don ka gaba za ka ji ba to ba kawai shuru za ka yi kai zugun ba kana wasu sake-sake a zuciyarka a'a sai kai karatu kai ma kamar yadda liman shi ma yake karatu ko kuma kana bin sallah jahariya wato ana bayyana karatu amma inda kake ba karatun liman baya zuwa kunnen ka baka ji kaga a lokacin bai kamata ka yi shuru ka yi ka kawai kana dan sake-saken zuciya ba a sai ka sai ka kai ma ka karanta fatiha amma yayin da kake jin karatun liman karatun liman yana zuwa kunnanka wannan bai zama wajibi ka karanta ba wannan ita ce magana tsaka tsaki a cikin maganganu biyu na malamai da suka yi dangane da karatun fatiha a bayan liman na'am ko a karanta fatiha bai ruku ba za ka karanta sura ba wani abu idan kuma ya yi ruku kai ka zo ya yi ruku kaga za ka bi shi ba haka ce sai ka zauna ka karance ka to sai dago karatun fatiha ka kuma kaga ya tafi a banza saura ka wanda ya shigo liman ya yi ruku'u sai ya bi shi a yanayin da ya same shi a ciki an gane ko wannan ita ce sunna ka bi liman a yanayin da ka same shi a ciki wasu idan suka shigo liman yana sujjada sai ga sun yi tsaye ba su tafi sujjada ba wai wannan ko sun yi a iska ba za a lissafa musu da ita ba don haka shi ba zai ba zai kawai aikin da ba bai san cewa a cikin wannan sujjada watakila a cikin ta Allah zai gafarta masa ba ne da zarar ka joni da liman nan za abin nan ɗinka malejin ka zai fara tashi na lada zai fara ɗagawa wasu yan bid'a na kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa annabawa sallah a ranar isra'i da cewa suna iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a fili kamar yadda suka suke riyawa cewa suna ganin suna ganin shehunansu waɗanda suka mutu a fili me ya matsayin haka sai dai idan sun yarda su ma za a yi isra'i da mi'raji da su to shikenan idan har sun yarda su ma ana isra'i da mi'raji da su sai mu ce eh, su ma za su gani in dai ku in kuma za a yi isra'i da mi'raji da su ba kaga sun sha bamban da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayi da ubangiji yayi tafiyar da shi a wannan dare tafiya mai ban mamaki a wannan lokaci ne ubangiji ya nuna masa abubuwan ban mamaki waɗanda ba za ka iya kiyasta su da kowane irin abu ba za ka ga kai ma ka zo kana kawai zaune a Kano ka ce kai ma kana ganin manzan Allah ka gan shi a lungunku ko ka gan shi a gidanku ko a masallacinku babu shakka wannan bai dace ba a to ai kai yanzu ba da larabci kake magana ba me dalili <laughs> za ta kaka ce ra'ina ba da larabci kake magana ba wani kalma ce da laraba ko yanzu laraba ne yanzu ba ta amfani da ita to kaga me za ka dawo kana ce mutane ra'ina ra'ina ba laraba ba yanzu zai gane ka ba wannan yanayi baya buƙatar a ce ta keɓance shi ko bata keɓance shi ba domin amfani da ita yanzu babu shi ma daman a wancan lokacin an yi amfani da ita kuma ta samar da shubha aka ce a bari to wataƙila ba tun daga wannan lokacin ba aka aka abin nan ni ban ma taɓa ganin ta ban ba irin wannan alƙur'ani ba a cikin wannan aya wanda yace bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to ina na Aisha take sallolinta don yan bid'a na iya yin wannan tambayar to mun tambaya ina take yi wato kuna so su ce manzan Allah ya hana amma ita ta ci gaba da yi shi abin da suke so su ce mu a gurinmu mun san cewa ita ce farkon wacce za ta yi aiki da faɗar manzan Allah domin ita ce ta rawaito hadisi kuma ta ce yuhadziru ma tana'u. yana jan yana gargadin kada ai abin da suka yi kuma ka ce ta ci gaba ita ma da yi kaga ai zargi ne da bai dace ba an ce gida ne da ita ba wai daki ɗaya ne da ita ba an gane yanzu muka gan magana cewa gida ne da ita an ce tana da gida ba lallai ne da an binne shi a ɗakin ta ba kuma yanzu ba wani ɗakin da ta iya komawa ce an gane ko e ba wai ta ci gaba da kwana a ɗakin ba ne kuma har ta ta buƙaci yin sallah a ciki wanda yace dan Allah akwai wani nasti da ya hana a tashi tsaye dan wani babba ya zo guri misali kamar a makarantar mu yara sukan miƙe dan gaida malami to menene akwai akwai hani dangane da wannan ko babu akwai hani da yake cewa man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu an nar wanda yake jin daɗi yake farin ciki idan ya zo mutane su tsaya ƙiƙam don girmama shi to ya nemi sa a wuta sahabbai kamar yadda anas yake faɗa a cikin hadisin tirmidhi cewa babu mutumin da suke so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yakun shakhsun ahabba ilayhi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walakin idza ra'awhu la yaqumuna lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik babu mutumin da sahabbai suke so in ji Anas kamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan sun ganshi ba ta miƙewa tsaye kam saboda sun san baya san haka amma idan mutum ya zo don ka tashi ka taro shi ku gaisa wannan babu laifi wannan alkiyamu ilaihi ne wa laisa alkiyamu lahu akwai alkiyamu lahu ka tashi tsaye kam inda kake ka kame saboda girmamawa wannan tsayuwar ta girmamawa ce shi ma kuma yana son haka in wani ma ya ki tashi zai halare shi in yana iya sawa yan abin nan dogarawansa su kaddaman masa sai ma a yi masa wani abu kaga wannan yana jin daɗin tashin har ma yana jin haushin ma kaga tashin shi kansa girmamawa ce amma wanda ya tashi ko dan ka iya gaisawa da mutum kana yana tsaye kai kana zaune kaga zaka buƙaci tashi ka taro shi ku gaisa wannan babu komai tashin ba shi ne girmamawar ba kama shi ku gaisa shi ne girmamawar an gane ko amma yanzu kamar aji ɗalibai inda suke nan suke malami ba zai ma miƙa musu hannu ba shi tsaya yake za su tashi suna gaba su zauna su wannan tashin na girmamawa ce kamar da shi shauki yake cewa qum lil muallimi wasfihi tabjila kada al muallimu an yakuna rasula kaga shi karara ya fito yace ka tashi ka tsaya wa malami ka girmama shi kaga shi tsayewa ita ce girmamawa kaga wannan wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ah, sannan hadarin ya fi akan shi wanda ake tsayawa ba shi mai tsayawar ba shi wanda ake tsayawa shi ya fi shiga hadari shi yasa a wasu gurare ibnu taymiya yake cewa idan ka san wanda ya zo guri in baka tashi ba zai cutar da kai to ka tashi ibnu taymiya in ka in an zo guri kamar azzaluman shugabanni da suke zuwa guri da yan sanda da mobile da da kulake da abin nan in kasancewa mu miyagu ne wato za su iya cutar da kai ka tabbatar da haka to sai ka tashi zuciyarka na tsinewa abin an gane ko shi kuma shi yake kara jefa kansa cikin cikin azabar wuta amma in kasancewa babu abin da zai faru kawai da ke kaga anan ma ka ba wasu ka ba wasu karantarwa sai su fahimci ah, to bai hana wacce tashi me yasa bai tashi ba sai a zo ana watakila wani ya dan lallabo ya tambaye ka sai ka ja masa hadisi ka ce ni ina taimakawa shi wannan mutumin ne da shigo rashin tashi na taimaka masa ne amma inda tashi watakila wani gungume ne na wuta za a kara masa <laughs> ka ga can bature da ya kawo a makaranta ka shiga aji sai a bike masa tsaye in kuma an fito waje sai a faɗi ƙasa a gaida shi to in tsayuwar ce girmamawa a dan menene a wajen makaranta ba za ka yadda ya tsaya ba sai ka ce sai ya faɗi in kuma wace ce girmamawa wato yana kan kujera ka bashi a kujerar sama dan mai sai ya tashi to sai ga ana taran kushin yara ana dukan su aji cewa ba su tashi ba Za ka ga anan ba da ba da zaka yi sai kawai ka tashi kana dan sakandare malami ya shigo ka ce ai ba ba kyau ka ki tashi ka jawo ma a kore ka daga daga makaranta wannan zafin kai ne kawai ka tashi tunda shi yake jawo kansa bala'i da yake jawo kansa kai ba ruwanka eh to ai duk magana da muke kenan eh in ka ki tashi a kotu sai ya daure ka to ya za ka yi ɗaya eh? eh, ne duk magana ɗaya ce ana take ana kotu ana waye duk magana ɗaya ce وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين